بسم الله wata ta rubuto da bakin kimanin a ja hankalin mutane a kan masu shi lokaci a wata kwace-kwace da suka fi musamman a cikin watan ramadan ويباشر الدين to alhamdulillah ai an riga an yi a ciki an yi bayani a kansu kuma duk mutumin da yake da hankali wani abu da ya kamata in faɗa malamin qayyim yana da wata magana da yake cewa al-mautu ida'atu al-waqti ashaddu min al sai da ki tsaya ki wasa da lokacin ki gara ki mutu ku ji wannan magana malam ibn al-qayyim yana cewa idza'atul waqti ashaddu min al-maut mutum ya bata lokacinsa baya cin gajiyar lokacinsa ya fi tsanani fiye da mutuwa mutuwa ta fi sauki sai ce in baki gane ba li'anna idza'atul waqti taqta'uka an Allah wa daril akhirah wa innal mauta yaqta'uka an ad-dunya wa ahliha malai ibn qayyim yake cewa gara mutuwa da ɓata lokaci domin ɓata lokaci yana yanke mutum wajen bin Allah kuma yana ɓata masa lahira wannan abin da kike na ɓata lokacinki a duniya kina jin kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe Ku ba abin da yake miki illa halaka yake jira miki a lahira kamar mutum yana ƙuna sakamakonsa ne na lahira lokacin da kike ɓata lokacinki a duniya to kina ɓata kina ƙona lokacinki ne na lahira shi ne sai yake cewa ita kuwa mutuwa tana raba ki da duniya ne da mutanen duniya idan mutum ya rasu ya bar duniya to zai tafi lahira ne je haɗu da bayan Allah manya-manya shi ko ɓata lokaci a duniya yana ɓata wa mutum lahirarsa ne kuma ya ɓata masa alaƙarsa da Allah wanne ya fi tsanani wanne ya fi sauƙi kun ga gara mutuwa da da ɓata lokaci ke Sau da ka kuma musamman a wannan watan watan da kowa yake gaggawa mun ji dai addu'ar da mala'ika jibrilu ya yi manzar su ne ce amin watan ramadan ya zo ya wuce amma ba a gafarta miki zunubanki ba mala'ika jibril ya ce Allah ya jefa mutum a wuta ya murza hancinsa a wuta Allah ya tsare mu daga ɓata lokaci Thank you. to ai ba sai an haddace qur'ani ake sauka ba in dai kin iya biyawa sai ki ta karantawa in kuma baki iya ba to sai ki karanta iyaka inda kika iya mai koyan alkur'ani yana da falala annabi sallama ya kasa masu karatun Alƙur'ani gida biyu ya ce almahiru bil ƙur'ani ma'asafaratil kiranin bararati ya kara والذي يقرأه ويتعتأ فيه وهو shakun شاق a jira. mutumin da ya zama gwani ƙwararre mahaddacin alƙur'ani yake karanta shi kamar ruwa to darajarsa a wajen Allah yana tare da waɗannan mala'ikun jakadin Allah masu daraja shi kuma wanda yake karatun alƙur'ani amma koya yake bai iya ba yana faɗi in tashi a ciki to shi kuma yana da lada biyu ladan farko shine ladan wahalar karatun lada na biyu shine kuma ladan koyon da yake so daga kada a yi wasa kowa na da dama in kulhuwan lahu kika iya da falaki da nasiki ta biya su kacce gaji kwarai da gaske idan daga alamtar kaifa zuwa nasi kika iya kacce gaji ki ta idan daga sabbin isma rabbika la'ala zuwa nasi kika iya ki ta in kin kai karshe ki koma in kin kai karshe ki koma kowa na da damar da zai karatun alkur'ani Allah ya sa mu zama ahlul lahi ahlul qur'ani wa alaikum salam sai to ai duk ka'idoji aka bada a yan jami'a su ya kamata su tsanci formulas da rules da laws an ba da ƙa'idoji ne waɗannan ƙa'idojin su za ki ɗauka sai ki aiwatar da su a abin da ya shafi tsarin ke kuma rayuwarki ta jami'a mun buga misalai ne da waɗancan amma ƙa'idojin za su shafi kowa ƙa'ida ta farko ƙa'ida ta tahajidul hadar ko kuma ƙa'ida ta farko alhifazu alal kakki wasa da lokacin a jami'a ana cewa wai hayaniyar jami'a ta fi karatun jami'a yawa na yi jami'a a nan to haka ne ko ko ba haka ba ne injiniya ba ka yi daba <laughs> hayaniyar jami'a ta fi karatun jami'a yawa daga cikin hayaniya za a sa za a yi lacca karfe tara amma na iya zuwa a tarar da ba wanda ya zo malamin bai zo ba sai a iya kaiwa karfe sha ɗaya ba a yi ba awa nawa aka karar A eh? awanni biyu awanni biyun nan da za ki koma gefe ki ɗau ƙur'ani a cikin watan ramadan izifi nawa kike jin za ki iya karantawa kun zo aka ce a ai malamin ba kwata-kwata ba zai zo ba ya bugo waya cewa ba zai zo ba class chairman ya ce sun yi waya da professor wane dr wane ya ce ai ba zai samu damar zuwa ba sai ki koma ɗaki ko ki dawo gida ki yi karatu wannan ba cin gajiyar lokaci ba ne kuma sannan duk lakcocin da ake akwai jami'o'i ina jin yanzu jami'ar mu madan ta zari ina jin kamar sun ɗau wannan tsari akan ba da ƙa'ida a wasu jami'un in ramadan ya zo karfe uku an gama duk abin da ake a jami'a to an tashi karfe uku ke ne zaki tsaya ki kun kina da lokaci so daga ku je ku ɗauki waɗannan ƙa'idojin ku bi su ku aiwatar da su da izinin Allah za ku ci nasara to wankan janaba wanka ne na tsarki kuma wanka ne na wajibi a shari'ar musulunci sannan asali ana yin sa babu sabulu babu soso ruwa ne ake amfani da shi sannan ya kasu gida biyu akwai hayatul ijza'i akwai hayatul kamal hayatul ijza shine mutum ya samu ruwa ya kwara a jikinsa amma kuma ya kurkura baki domin kurkura baki wajibi ne a wanka hay'atul kamal kuma shine mutum ya bi sai yayi alwala ya wanke bangaren jikinsa na dama ya wanke bangaren jikinsa na hagu sannan ya zo ya wanke jikinsa duka bayan kuma ya wanke kai sau uku wannan hay'atul kamal kenan wancan kuma hay'atul ijza' duk wanda mutum ya yayi daidai kuma ya yi wanka da izinin Allah wallahu